Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muharar ta Studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Muharar Studio Kalangu dai suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar rediyoyi 47 abokanan hulɗa cikin sassa daban-daban na kasar Nijar. A yau muharar Studio Kalangu ta karkata ne kan cin zarafin jinshi a cikin zamantakewar ma'aurata. Akwai fasaloli da dama akan cin zarafin jinsi wanda ake kira VVG a turanci amma kuma cin zarafin jinsi yana da alaka ne kawai ga duk wani aiki na tashin hankali da ake yi wa mace namiji saurayi ko kuma 'yan mata saboda rashin daidaiton dangantakar zamantakewar al'umma ko daga inda mutum ya fito a cikin wannan muhawarar za mu fara taɓo batun cin zarafin jinsi a cikin gida menene dalilin su menene illolin wa'annan cin zarafin a cikin gida menene mafita don rage su ko kuma kawo ƙarshen su domin samun dukkanin waɗannan tambayoyin ne muka kasance tare da malam sidi amadu eh, masanin ilimin halayyar dan adam barka malam sidi mm, haka kuma muna tare da madam hawa asadu shugabar da ke kula da al'amuran jinsi a ofishin ministan ma inganta mata da kare yara barka malama hawa haka kuma muna tare da malama halima jido ta kungiyar feb barka hajiya assalamu alaikum wa alaikum assalam baki muna muku barka da zuwa Tuma da malama Halima da ku za mu fara so muke ku ba mu karin haske bisa kan kungiyar taku ta FEB. Jama'a assalamu alaikum ina jinjina muku studio Kalangu eh, saboda a koda yaushe kuna la'akari da yanda al'umma take zamantakewar ta da yadda ake ingantar da rayuwa to wannan kungiya tamu babbar kungiya ce da masaniya ce ga kowa a niger ita ce ake ce ma farm a and farm victim de violence familial mhm. ma'ana mace da ɗaya wanda suke fuskantar wulakancin jinsi mhm. ko kucin zarafi mhm. to mun kungiya ce mai zaman kanta muna nan a cikin garin yamai amma muna da rassa a ko ina faɗin ƙasar niger in cikin gunduma kike so in cikin jiha kike so duk muna da rassa mm-hmm. to mu muna kare hakkin iyali mm-hmm. in na ce hakkin iyali kenan ya dangantaka da mata maza da 'ya'ya da kowa da kowa mm-hmm. to kamar wani duk irin kalubalen da zai zo mu muna neman a samu sulhu cikin gidaje. Eh Hajji Halima a wace shekara ce aka girka ita kungiyar ta feb to masha Allah wannan kungiya an kawa ta ne cikin watan Nuwamba 1998 mm-hmm. eh yanzu kenan mun kwashi kusan shekaru 23 muna aikin kanmu a mm-hmm, ƙasar mm-hmm. Nijar to da zan dawo gare ku Hajja Hawa barka muna muku godiya da amsa kira da kuka yi so muke ku ba mu ƙarin bayani akan irin jinshin da ake iya samu tsakanin ma'aurata to madalla gaciya mun gode da kunka ga gayyace mu nan studio kalangu irin cin zarafi da ake samu tsakanin ma'aurata mun ka yi kashi hudu na hwari wanda ake yi cikin saduwa da matanka na arme akwai kin zarafi da ake yi in kaman zuwa da kike yi ga macen kina mita yawan zuwa wanda zai yi karhinta wanda ba ta iyawa wani namiji ma kawai don ya zalunci matan ne bayan ya biya bukatan shi sai ya ta yayi shiri don kawai ya zo ya turzarta mata sai yayi ta ba ta kashi bisa gado cikin sunan armi bayan wannan akwai bulala da ake dauka kawai sanda ko ka ba mace kashi da hannunka ka sa karhinka ka ba ta kashi kashi wanda zai kawo mata lahani cikin jikinta bayan shi irin kashin ba kawai na karhi ne ba mhm. kana iya ba mace kashi ko baka buge ta ba mhm. kana iya gwada mata wa'ansu alamomi mhm. mhm. kamar macen ka zo haka ka ba ta kudin kayan miya ba ka mata magana ka ce amshi ka aje mata kudin kayan miya bisa tabir ka tahiyanka in ka shigo gida ba sallama baka sallama ma balle ka gaida ta balle baka ta huska da zai sa ya tarbe ka yake maka ma sannu da zuwa mhm. wannan ma cin zarafi ne wani fanni wani fanni kuma wurin duciyar mace kaman ka doki macen tana aikinta na ba bariki ko ka tana kasuwancinta bayan ka arme ta ka kawo ta gidanka sai ka ce mata baka zuwa wurin aiki ita ma ta tahi ta zamna a gida mm-hmm. ko ka hana mata yin kasuwanci alhali ko abun da baka iya bata abun da ya ishe ta ko kana bata abun da ya ishe ta ma mm-hmm. arme ba a yi ta ba don rabuwa Allah da ya sa arme shi kuma ya kawo rabuwa kun san da yana yiwuwa kai ka hana mata sana'anta ka hana mata aikinta wanda zai samu kudi ka rabu da ita ka rabe ta ta huta cikin gidanta ba ta yi sana'a da dukiya aje da wanda za ta dauka ta kula ma kanta da yaranta mhm. shi yasa ya kamata vraiment ka ji tausayin macen tunda ko baka sake ta ba kana iya mutuwa ka barta. Zam dawo gare ku malama Hawa. Eh, Malam Siddiku kun ji dai abubuwan da ita Hawa ta faɗi cewa alamomin cin zarafi sun kasu iri-iri ko akwai wasu da kuke ganin cewa ita ba ta faɗi ba. ya duka wanda ya haɗi mun san su mhm. eh, ni gidan likita ne ina aiki kuma mun gani kin zarfin nan da yawa mhm. suna kai mutane su samu taɓin hankali mhm. don wannan ne inda sun zo muna aiki da su Miki eh. haddasa wannan ire-iren wa'annan cin zarfi da kuke gani wani bihal yana kawo mata likita to wata rana dai lokacin da yawa dai rashin saurara eh, mutane ne mm -hmm. inda cikin tsakanin mutane inda akwai magana kowa yana magana matsalan shi sai a saurara ana samun solution mhm. amma inda babu magana babu dialog kenan mutane ba su gane juna kuma wannan yana ba da cin zarafi rashin tattauna da ne tsakanin juna malama halima ko akwai wani irin cin zarafi da kuka sani wanda su su bayyana shi ba to akwai rashin kulawa rashin kulawa rashin kulawa in baka kula da iyalanka ba ci ba sha ba kalaman kirki babu zamantakewa kwarai mhm. kuma akwai masu tahiya su bar iyalinsu mm kuma akwai e, masu kashe daki. ma'ana eh, eh ma'ana diyata kana tare da matarka eh ba kulawa babu kwanan aure babu komi tsakaninku mhm. eh akwai masu kashe shekaru ma inda ba mutum ba ta furta wani bai san ba haka ne madalla kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu mata da muka tattauna da su akan yanayin cin zarafi bisa haraka awon ciki maganin da ake bani in yana da wani aje gida sai ya ce irin shi ne in dauka in sha to daga nan dai ne ku dai wulakanci dai hada bugu zargin uwaye kunya ma ni in ta ce gashi ina da matsala da mijina fiske shi ke bai kamata ba ke amarya a ce kina da matsala da mijinki don ka sai na boye ha sai da na aihu da komawa ta duka ko sati ban yi ba kuma ya kara tafka mana wani kashi ke yaro yana kuka ya aka bari rike yaro yana kuka da sahe na tana faɗa ma babana don sai ya ce to in bari in ya ƙara ga sai ya kira shi mashi magana tunda duk zaman shekaran da muka yi ban taɓa hudi ban ci gashi abin da yake mani to Allah da ikon shi kuma sai shi baban nawa sai aka rike shi likita yana bisa don likita kuma kuma sai ya ƙara ya bige ni muka yi rigima kuma ya bige ni to a wannan lokacin ban ita an ci ma babana ke gashi an bige ni ana nan ana nan ha Allah ya mashi cika don da Allah ya mashi cikawa na yi hakuri ne ta zama haka nan yanzu akwai wata ran da sahe zamu mu tafiya mu kai yaro awo don ka akwai kwai aji sai na ɗauki ɗan kwai ɗa biyu sai na soya da ya ji iskan koya menene a yanyin wani ke ji tun zamu mu tafiya mu kai yaro likita ban da ƙarhi cikin jikina daga nan kuma wani kashin kuma ya ƙara zawa ya dauki kwai ya zubda haka nan na ɗauka naira ma san kwan na ci abuna da ole da ya aje ni likita sai ya kawo ni gida ya aje uwaye suka zasu bai don ce wallahi su yi hakuri ba ni zuwa bai ba ni tsaba kunu sa kuni bai bai komi sai ya gwada min ya ce mini gashi fa amma ba shi ba suwa mm. ni kama hakuri da shi sai da ni shekara biyu da shi ko haraka ta ba shi bai kwanci daki na bai komi kuma ga kashin da ya ka bani ko da yaushe sai iske ni cikin daki ya bani kashi in na roƙe shi gawara ce bai min ya taba bani wani kashi nan ya sami abun ga sai da baki na kaba gidan mu ba su ma san abin da nake ciki ba wa na dai na san dan shi ka gaya ma sai ya bani hakuri shi ya kawo mini komi in nake shi saboda Allah dai bai bar mu dai haka nan ba sosai ya dan ruwa mana asiri Tumadala mun saurari ra'ayin wasu mata akan cin zarafi malama hawa me za ku ce akan abin da muka saurara a bisa kan abin da mun ka saurara da macen ga ta gayi tuni yadda zan gayi bai kamata ba wanda mijin yayi ba daidai ba mm-hmm. macen ka in ya maka abin da ba daidai ba sansantawa ya kamata ku yi mm-hmm. ku yi magana tsakaninku kuna gani abin da bai kai matsala in ba a magana cikin shi sai a dauke shi wani babban matsala. Mm-hmm. zan dawo gare ku malam sidiku me za ku ce akan kan da muka saurara wanda ina ce da duka wanda na saurara mhm. su ne ko likita wanda suna zo wurinmu su ne suna gai mhm, mhm. wata rana an yi wata guda ba a shiga ɗaki na ko ba a bani abinci ko ba a sayi mini magani. Malama Halima me za ku ce akan kan da muka saurara? To da na saurara dai ke san a cin zarafi rakiya akwai gushewar imani. Haka ne. Eh, idan in kana da cikakken imani ka imani da abin da kake addininka ta hanyar addininka ne ka yi wannan sunna ta aure ya kamata ka bi abin da sunna ta ce ka ka daidaita rayuwa mm-hmm. to kuma mutane abin da su gane ba shi wannan duka da wannan zagi da cin zarafi yana da illoli ga eh, jikin mutum mm-hmm. tunda yana kawo kaskanta jikin mutum yana kawo maka halfutar rayuwa mm-hmm, eh mm-hmm. kuma yana kawo abin da ya shafi kwakwalwa kamar yadda Sidiku ya faɗi kaga mutum yana yawan magana ko yana hawan jini ko ko mutum yana wasu abubuwa da bai kamata ba mm-hmm, duk cikin irin wannan halayen ne kuma mutane abin da basu gane ba in kana duka an ce ka ɗauki ɗan tsingiya yadda addini ya faɗi amma in ka ce ka yi ƙarhin ƙato to baka san ba inda jini yake gudanawa kana iya ka kawo babban lahani wanda kai ma zai kawo maka illa a rayuwarka to mm-hmm. wannan lissahi ne mutane bisi zan dawo gare ku insha Allah yaduwar cin zarafi dai na kowane nau'i da kowane jinshi ne ya haɗa ya kasance kashi 28.4 cikin 100 a cikin shekarar 2015 yawan yaduwa a cikin nau'in mata shine 60 bisa 100 kuma nau'in namiji 44 bisa 100 kalmar cin zarafin jinshi ya kumshi kowane nau'in tashin hankali ciki har da wa'anda ake yi wa maza da kuma yara maza eh, malama hawa wani irin cin zarafin da ake samu da ya shafi maza da mata a cikin eh, zamantakewar ma'aurata a cikin cin zarafi wa'anda ya shafi maza cin zarafin dai da ake yi mhm. yawanci mata ya shafa mhm. amma ba mu ce ba maza ma bai shafe su ba mhm. a biskan wanda ya shafi mata kamar na haduwa tare da mace wannan ya shahi mata da yawa mhm. tunda akwai mace da za a mata arme ba ta so ko ko a yi mace arme shekarunta bai kai ba ko ko matanka don ka arme ta kana yawan zuwa wurinta fannin arme halu ya kai inda bata da lahiya ba ka san bata da lahiya kake sai kayi sai ka hadu da ita wani biko da ganganci ne ka yi ya ishe kama sai ka kara don kawai ka bata wahala wajen dukawa mata ake yawan duka to wajen arzikin shi ko hallo mata dai ne ya shahi da yawa na wajen wanda ya shahi mazan da mata ke ma maza mhm. na taban hankali ne na na wasa da hankali mutum mhm. sai kaga an ka ce bugu ba sai ka doki sanda ka ba mutum kashi mhm. ko ka bude baki ka zage ta ba akwai alamomi da yawa da a ce ma namiji don ya kiwo. cikin hankalin shi mhm. sai ka ga ka ba ta muska namiji huska da ya ga huskan ka a bace ko yana so ya yi maka magana bayi fidar huska ta ta warma? mallam siddiku ko za ku bayyana muna wani irin cin zarafi ne ake samu daga bangaren maza kamar eh. wanda ya shafi maza wanda ya shafi maza da yawa kamar dai na mata ne kuma na maza suna da yawa mhm, mhm. Eh, rashin kulawa shi ma akwai wannan cikin wannan cin zarfi kuma yanzu kun gane cikin wannan gari nyamai yanzu mata kullum waje ne suke kullum akwai buci akwai mariage akwai batem kullum waje suke mhm. wannan kamar dai kin jarfi ne wajen maza maza in dai ka zo gida baka iske matanka ba wata ran hal dare ya shiga bata zo ba mhm. wannan cin zarfi ka iske yara zalla suna cikin gida kenan wannan mu muna shi cikin cin eh, zarafi mm-hmm. parce que in dai abin yana baka batan rai to in dai ta zo kuma in dai ka yi mata magana wannan amsa da tana baka yana ƙara wannan cin zarafi to fadilla malama halima wani irin cin zarafi ne za a iya samu da ya shafi maza kun ji dai abin da sadiku ya faɗi to eh kamar yadda ya ce akwai rashin kulawa kuma akwai bata abinci mm-hmm, mm-hmm. kuma akwai kawo kai ko uwal ka ɗauko ka kamin mata abin da bai da bai ajiye ba bai ba wani ajiya wani bihe ka ce sai an kawo to kin ga wannan ma yana kawo matsala mhm, mhm. ko ko in ya kawo gida a bata abinci in mhm, namiji ya magana a ce to in dai ka isa ka sake ni kamar yadda kika faɗi cikin binciken da aka yi dubu biyu da goma sha biyar eh, na majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'umma sun ce kalame mafi yawa wanda aka ma maza da ya shayi kwakwalwa kamar a magana ce eh in dai haka aihu ga uwayenka ka saki ni kai kuma ka san a wani bi ka kai matsayin da baka iya sakin mai wace mai diya bakwai takwas tara mhm. kuma akwai maza wanda suka ce mata ɗarme su su miya ɗarmiya su maka magani ko uwa ka baka iya kula da ita eh, sai abinda mace ta ce to kin ga a cikin wa'annan duk aka sa su mhm, aka mhm. ce mata suna maza, magani suna mallake su biyan ka da komi kai kai da kanka ta mallake kama sai abin da ta so to duk yana cikin irin wannan cin zarafi da maza suke ganin kamar an musu cin zarafi. Mm-hmm, mm-hmm. Eh. Sanin kowa ne maza kuma suna fuskantar tashin hankali kuma in ce cin zarafi a wani bincike na shekarar 2015 a kasar Nijar. Tashin hankali na tunani alal misali a cikin iyali ya shafi maza fiye da mata da ya kai kashi 85 cikin 100 kan 70 cikin 100. Malama Hauwa, ku ba mu bayani akan waɗannan kashin da aka yi to wannan bayani etude ne da enfp ya kungiya da ke kulawa da bunkasa al'umma mhm. nazari ne da sun kayi mhm. nan a mu na nijar sun kayi shekara 2015 mhm. kuma sun nemi mutane ne wa'anda a cikin zaman arme sun dauki mace da namiji wa'anda suke arme haddari sun kai musu tambayoyi sun ka a samu wannan jamila yanzu maza tamanin da biyar bisa kashin dari ana musu kin zarafi cikin kwakwalwansu tunda mace bata da hannu ko karhi da zai ma miji duka kuma bai iya bude baki ya zage shi tunda tana tsoro mijin ya mai duka to eh. sannan tana yi al'amu dubaru dubaru yake yi mhm. yana cin zarhin namiji kaman kai namiji ka tashi zaka wurin aiki sannan ya ke maka kai wanke shinkawa ya kare shinkawa ya kare lokacin da za huta ta yi wurin aiki bai hada maka batun cikin dare shi ma yana cikin cin zarafi yana cikin cin zarafi wata ya yi nisa albashin wata ya kare sabon wata bai mutu balle ka samu na sabon wata mhm. yanzu in ka ta yi wurin aiki aiki za ka yi ko tunani za ka yi da ka bar yaranka in ma baka kula da matanka ba ai kana kula da yaranka baka bar musu abinci mhm. kuma akwai mata cikin ganganci wallahi sai su yi bannan abinci kawai don mijin ya yi wahala bisa kan muni dai in gaya mici gaciya da lokacin nan da nace da yarinta ba yanzu ba da karhi ya kare ina zuwa gadi likita akwai abinci a ta infirmiyar ne sai in tai in kama mata gadi sai yanzu sai ta ke min hawa dibi bari ki gani yanzu wajen dezo dima inok dima yanzu ga mu likita sab muna neman wa'anda ba su da lahiya su zo musu magani ba sa zuwa yanzu sai ya ci gani lokacin da mace da namiji ya kama gadon kwanci lokacin nan za ki gani su za su huto nan ba su da lahiya ba su da ciwon komi in mazansu ya nemi arme lokacin nan za su nishi ba su da lahiya sai a kawo musu kun mu bamu san wani magani za mu rubuto musu ba in sun zo <laughs> mi za mu rubuta musu haka nan ko kin gane su sun zo ko wallahi rakiya sai kiga sun zo tsakan dare lokacin da an nema armen nan lokacin nan za su za su tada likita ma suna cin zarafi likitoci <laughs> suna cin zarafi su tun <laughs> kana da lahiyanka da an neme ka arme saboda namijin nan ya takura maka bai baka ci ba na kwarai bai maka ladabi ba bai maka bai sa bai baka hacinka ba kuma ya zo ya nemi kwanan arme zukiyanka bai baka kana soro ko ka ce baka iya cewa kaciya sai ka ce baka da lahiya sai ka ce baka da lahiya su zo likitoci ma ana nan ga cin zarafi <laughs> zan dawo gare ku insha Allah <laughs> malam Siddiku kun ji dai abinda Hajiya Hauwa ta faɗi shin cin zarafi ga maza yana taba zamantakewar rayuwarsu eh hakanan ne yana bata musu rai da gaske mhm. eh ina koma bisa wannan etude da an yi shine yana gwada da ko da mutane suna tamma mata daina ana yi cin zarfi mhm. yanzu wannan etude ya gwada da maza mhm. sun ji wannan cin zarfin da na mata amma maza ba su gai ba su da baki su gai wannan abi amma mata ko ina da uh, eh, tatahi sai tana gai haka nan da mutanen suna tamma su daina ana makin zarfi alhali ana ma mazan ma ana ma ƙwarai ko ana ma mazan mm-hmm. wannan etid ya gwada ma an yi ma na maza da na mata na mata madala kahin mu ci gaba za mu saurari ustaz halaru haya domin ba mu karin haske akan abin da addinin islama ya hudi akan cin zarafi cikin zamantakewa aure allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi sun tsara haƙƙi na zamantakewa hakkin mace da hakin namiji kuma akwai haƙuƙuwa waɗanda suke wato kamar daidaita suke e allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ma mace a ɗauki nauyin ta kenan ta ne tun daga sadaki da ciyarwa da wurin kwanciya ya kasance e an ba ta wannan hakinata akwai kulawa ta mutuntawa akwai kuma kariya da dukkan cuta addinin musulunci abinda ya yi tanadi cikin aure shine rayuwa cikin nutsuwa da soyayya da tausaya ma juna da kama ma juna da kulawa da juna saboda haka kenan babu tsangwama ba cutawa abinda musulunci ya yi tanadi kenan abinda karantar wa musulunci ta yi tanadi cikin auratayya ne ba cikin zaman aure ba ne musulunci ya yi tanadin musulmi bai cutarwa kuma ba a cuta mushi kenan bale a ce cikin zamantake aure wadda take ma'aurata sun yi shi cikin nutsuwa da soyayya cikin zamantakewa aure bancin hakkin mace akwai hakkin namiji wanda allah subhanahu wa ta'ala yabba namiji ragama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa namiji shi ne jagora domin dalilin wani mahimmanci da Allah ba matsayin shi da kuma eh, wata cirewa da ke kamar da eh, alkur'ani ya karantar da to saboda haka ita mace nauyi ne a kanta haƙi ne a kan mijinta ta mushi biyayya cutarwa cikin zaman arme ta'addanci cikin zaman arme yakan iya bata abubuwa da yawa saba ma Allah eh, cuta ma abokin zama ta fanni daban-daban da gurɓata eh, tarbiyya yara waɗanda suke su ne waɗanda za su zama maiya na gobe waɗanda za su gama gina al'umma da ci gaban al'umma da gina ƙasa To madalla amin saulare Ustaz Halaru kenan. da ya ba mu karin haske bisa kan da addini islami ya hada kan cin zarafi malama halima me za ku ce muna akan abin da kuka saurara to lalle ba shakka yanzu mu a rayuwar da muke sai muka hiba al'adunmu ƙarfi mhm. waɗansu abubuwa duk da ake ai ba addini ce ba mhm, mhm. al'adunmu ne muka ba ƙarfi masha Allah yanzu dai da yake kin gani akwai wanzuwar Eh, makarantu mhm. mata suna zuwa tunda mata yanzu sun yi maza zuwa makaranta mhm. to ana samun ana ciwo kan waɗansu matsaloli amma dai al'adun na namu suna nan mhm, tunda kin gani kamar a mayarin ya karama aure Eh, cikin al'adarmu ne mhm. kaman a yi ma yarinya auren dole koko arman dangi ka kama dan wanka da kanan ka musu armi wannan duka cikin al'adunmu ne mhm. ba cikin addininmu ba mhm, kuma ya zamantu kaman cikin zamantakewa aure a gane ma juna a fahimi da juna babu kashi babu kashi babu bugu babu zagi a cikin aure babu wulakanci ya kamata mutane a zamna a daidaitu a fahimta da juna a yi magana in ba a yi ba magana lalle ka yi ba a san akwai matsala bari a ciwo kan matsalan ne mm-hmm, mm-hmm, to mm-hmm. abin da ban mu yi sai ya zamanto yanzu zamantakewa ta aure an maida ta kamar ta makiya ta kamar ta kiyayya an yi soyayya ita soyayya tun a waje an cinye ta an kare in aka zo yanzu sai a yi zaman kare da kyanwa ana ta abin ga kin gani duk wannan matsalar mu cikin rishin sani ne mhm, mhm, mhm. kin gani Allah sa dai akwai malaman mu suna faɗakar da mu mu yanzu kin gani a kungiyar mu in aka samu matsala in muka ga abin yayi kamari sai mu kirawo malamai mu ce to mun wannan armi mun yi imanin da suna son juna ke san kaka muke mu gane mace tana son mijinta in kika zo kina magana daga kin hushe da kuka mun san da kina so kina so amma kika ga mace idan ta yayi kiri ya bushe gau tana magana ba sha da baya to wannan a bata dan lokaci har zuciyarta ta sauka amma mace in tana magana daga zuciya ta sadu da in ta yi kuka irin na hawa to ki tabbata lalle mace nan tana so ba inda za ta ke ya kamata shi sulhu daga wajen miji za a nemo shi mhm, mhm. sai mu gaggauta mu neme shi so ɗaya so bi in yi kiya zama ba shi lokaci in tsawon wata nawa ne ma mu muna bayan shi a kowanne in muka yi kira ma za su zage mu mm, su mm. buga mu ashar mu yi dariya to wallahi bakin da muka je muka tsaye bisa kanka muka yi ido hudu da kai wallahi ji tsaurin ra'ayinka wallahi ka yi sanyi mm-hmm. aure ba abin wasa ba ne yanzu di yara a waje ake cinye soyayya ana bebi da wane ne a cinye soyayya a waje daga an zo zaman aure yanzu sai ke ga komi ya canza tarbiyyar da mu suka ba mu da wance ki kiyaye haka ki kiyaye haka haka kaza mu yanzu tsoron ɗiyanmu muke mu hira da su muna tsoron mu gwada musu muna tsoron mu sa su aiki muna tsoron ke yanzu dai mun rayuwa kai mutane yi dai ne aiki mm-hmm, mm-hmm. to yanzu mu muna so da mu da 'yan ministar a zamana a daidaita a gani menene ke kawo cikas cikin rayuwar al'umma sannan abu gani hanya da datacciya ingantacci hanya wanda za a bi a kawo sulhu tsakankanin al'umma zan dawo gare ku malama hawa me za ku ce akan abin da ustaz zalar ya ce a biskan ustaz haladu ya ce da ya ce ya ce arme an yi shi ne cikin soyayya mhm. an ka yi shi an ka ce ba a so a kawo cuta cikin zamantakewa mhm, na mhm, arme to ni yanda na gani cikin zamantakewan nan kamata ne ya yi namiji da mace su gwadi example misali misali in kuna cin juna ma ku yi gaban yara saboda horo ne kuke ma yaranku abun da yaran nan da kuke gani suna da hankali suna da wayo suna aji hankalinsu su duba su ga abin da uwayensu ke yi model kinku ne zamanku za su duba su tai su yi koyo shi yasa ku yi zamantakewa naku na kwarai don yare su koya kuma diyamaki. ka koya mai tarbiyya tun gida kin gani ko haka ne malam sidiko me za ku ce aka abin da muka saurara to wanda sai dai eh, wanda hajiya hawa ya ce eh, komi da ana yi ka kai shi gaban yara ba don dai suna ta yi su yi wajen mu psikolog in dai yara suna gani uwayensu suna faɗa gabansu mhm, mhm. to abin yana ɓata musu rai kuma abin yana kai yana ba su taɓin hankali mm-hmm. inda suna girma kuma wannan ne don dai su samu su manke wannan problem don haka nan ne suna ta su shiga shaye-shaye su ta shaye-shaye su zama ah, droge mm-hmm. wani irin illoli ne wa'annan al'amuran yake haifarwa a cikin aure to wanda yana sa cikin aure da hari da akwai ya suna rabuwa idan mm-hmm. sun rabo kenan duka su biyu ko sasuwa namiji ko mata mm-hmm. duka bayan wannan suna suna samun matsala parce suna regrete mm-hmm. kuma eh, sun bar su babu wanda yana kula da yara mm. kuma wannan yana sa kuma yara su shiga cikin gari kuma su ma su yi lalan abu mhm. cikin gari mhm, mhm, akwai shaye-shaye akwai kuma wani eh, addanci komi da komi da sata tuma da malama halima kun ji dai yadda sadiku ya ce banda ma cikin gidan ina je abin zai ma ta halwaje wani irin illoli ne kuke ganin irin wannan al'amarin zai iya haifarwa tsakanin ma'aurata to yanzu in kin gani lalle da kuka ga juna kuka so juna ba ku da kanku kuka ma kanku armi ba iyali aka gama mhm. an gama iyali ango an gama dangantaka an gama komi da komi wannan abu rana guda ku zo don son ranku ku rogaje shi mhm. ya zamanto yallan an zama makiyan juna aka ga juna ana ma juna habeci ana ma juna wa'ansu kalamai da ba su kamata ba mhm. kin gani wannan ya kawo babban matsala ce kuma yara in aka rabu su su ne abin tausayi saboda mi za su zama kamar yadda su duka haɗi za su zama su ba nan ba su ba nan ba mhm. an raba hankalinsu to zaki ga yara sun shiga shaye-shaye sace-sace waɗannan yara da kike gani duk masu wani ta'addanci da menene duk suna cikin irin waɗannan yaran da aka rabu aka bari kuma ya zamanto shi namiji duk macen da zai arma mhm. wani wani ba ta rike dan wani zai zamanto duk inda yake hankalin shi yana gida saboda ya bar wata da 'ya'yan shi kuma in bai kawo ba hankali zai kai lokacin da lalle wasu abubuwa za su afku shi kuma in ya waiwayo abin ya zama eh, illa mhm. zan baki misali waɗansu yara su da wasu rasuwa ta mhm. shi kenan da ya yi armi bayan shekara uku ya yi armi da ya yi armi sai matar da ta zo sai ta ɗauki matala ta ce cikin hira dai na san ta tambaye shi wannan matalar wace ce mhm. sai ya ce matalar wance ce sai ta ce ma iya to ga abin da uwa ku ta bari a bisan shi za ku yi kwana mace da namiji ne tun suna da namiji yana da shekara bakwai mace tana da shekara hudu ake barin su suna kwana bisa matala guda mm-hmm. matala ta koke ta ta zaizaye ta yi komi da komi wannan matala bisan har ya kai yanzu sun kai shi namiji yana da shekara 22 ita tana da shekara 10 har ya kai yanzu ya huta ya fara balaga ita ta fara balaga har ya kai suna taba juna eh, yana dan tattaba ta yana taba jikinta yana taba nan ta da komi wata ran sai da ta zo lakwal sai ta gaya ma surveillant <coughs> surveillant ta ce to zo ta kawo ta kai kara komsiriya ya aka tai aka kawo shi menene alaka ku kauna ta ce uwan mu dai uwan mu dai aka ce a jewa shi sai da muka zo mu lokacin da muka zo da aka yi kiran mu muka yi kiran shi muka hira da shi sai muka san da yanayin da suke ciki mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. yara ba lahin su ba yanayin na sa su aka yi to kin ga irin wannan ka tabbata in diyanta ne mace a gaskiya ba ta yi ba kenan uwar wani batta rike dan wani kin gani in ba ila tilas ba kuma in ke kika je kika armi wani hankalinki yana ga yaran ki. tunda namiji daga ya yi armi dan shi ma ya muzguna miki sai ya je amso diyan shi kenan ana tare tare da yara ana yawo da hankalinsu kin ga yara nan ba za su zama ba masu ladabi ba su zama masu biyayya ba su zama mutane masu eh, mutunci mm-hmm. to bayan haka nan kuma in aka diba cikin al'umma irin wannan abin tashin hankali zai kawo da yawa mm-hmm. kin gani din aka gamu ana ma juna bakan magana ana ma juna eh, habeci ana wa'insu kalamai da ba su kamata ba to kin gani wannan abu yana haddasa shi ma tashi hankali cikin mm-hmm, al'umma mm-hmm, mm-hmm. kin ga daga mutum biyu dama aka ce wata hituna duk daga cikin gida take tashi daga mutum biyu kin ga abu ya zo waje ya wanzu cikin gari eh, wani abin da a guje su tuma da domin magance wannan matsalar kungiyoyin ƙasa da ƙasa da na Niger da ƙasar Niger ma sun ɗauki matakai da dama game da cin zarafin jinshi ko kun san su malama hawa Mm-hmm. matakai da aka ɗauka domin kawo ƙarshen cin zarafi matakai da an ka ɗauka don kawo ƙarshen cin zarafi matakai akwai luwa na gidan shari'a mm-hmm. cikin takardun namu na shari'a mm-hmm. akwai doka wanda in ka ba mutum kashi sai a yi maka shari'a in dai mutumin ya zo ya gayi wanda an ka baka shi ana muku shari'a cikin shari'an nan kana zama gidan kaso kuma akwai kudi ma da za ka bata na haccinta kuma hallo yana abun ga in ka ji mu mutunan ha kana zama da gidan kaso zan ke maka kuma akwai kudi da za ka bata na haccinta bayan wannan wannan abin da saura ne kaman dokan ba ingantacce doka ne ba tunda dokan bai shahibi duka fanni-fannin cin zarafi mhm. kawai cin zarafi wanda adda doka wanda in ka bugi mutum koko in ka mishi in an fade koko mhm. arme na dole amma wannan wanda in ka na mutum cikin hankalinta cikin kwakwalwanta wannan ba a hudo doka ba eh, ingancacce mm. ko wanda ka hana mace sana'a babu wannan dokan to shine muke so kamar kungiyoyi na zaman kansu mm-hmm. da mu mu ministarkinmu na kulawa da bunkasa mata mm-hmm. tare da 'yan gidan shari'a muna so mu hudda kaman luwa doka, mhm. wanda zai shahi wannan bangidan wanda an ka bari mm -hmm, dawo gare ku malama halima wani irin kokari ne kuke yi na kungiyar ku domin ganin kun kawo karshen wannan cin zarafi cikin ma'aurata to na harko dai muna ta ba da bayani mhm. bisa kan iri-irin zugunawa da ake wannan mutane su gane da yadda suka kasu da alamominsu da irin illolin da suke kawo. kuma mutane su gane da in ka shiga irin wannan hali na cin zarafi ya kamata ka bayyana mm, in ka yi in ka rihe ciki to lalle kai zai kama ka illoli kai ne za ka wahala idan ka bayyana kuma muna gaya ma mutane wannan wuri za a ta akwai ministar kana iya zuwa ministar wannan mai kula da mm, kare hakkin mata da mm-hmm. yara mm-hmm. ana iya zuwa wurin kungiyoyi ana iya zuwa amma eh, association islamic mm-hmm, duka muna gaigaya mu mutane to mu idan sun zo wurin mu za mu tarbe su musu kyakkyawan tarbe to mace kamar aka mata duka ko aka mata cin zarafi sosai zata zo cikin wani halin damuwa hankalinta ya tashi to mu na farko dai za mu nema mu kwantar muke da hankali mm-hmm. eh, a tarbe ki a yi hira da ke a baki ruwa ki sha a baki dan wuri in zaki huta saboda waɗansu a cikin damuwa sun yi kwana biyu uku su yi babarci mm-hmm. kenan mutunan yana son wurin kwana mm-hmm. sai mu baka wurin kwana ingantacce ka kwanta ka huta kuma in ma baka samu barci dai ya zama to ka meke inda dan zuciya ka ta samu sarari sannan a zo a zamna a yi hira in kana cikin damuwa wajen abin da ya shafi kwakwalwarka sai muna da mutane eh, ma'aikata masu kula da harkar kwakwalwa mhm. kuma idan mun gani jiki an samu rauni za a kai mutanen gina asibiti a ɗauki yaunin shi na a mishi magani mhm. kuma bayan haka nan yanzu sai mu dawo to a cikin wannan yanayi mai kake so a hajiya ni a kira shi a mishi hada to wannan yanayi mai gyara ne mhm. sai mu shiga mu shiga mu shiga da huta mu samu mu gani an kawo sulhu tsakankanin ma'aurata in kuma mace ta gani lalle an ci hakinta ta gaba ta iyawa to za ta ci ita kai kara za ta amma sai an nana ta saboda me saboda ka kai kara ki ga an kawo mijinki daga shi sai kamfe an kawo shi kwamsariya an suka gani mata su ce hajiya na janye to in dan kisan zaki janye kenan tun da farma mm. da muguwar ragon gwanda kin tashi to wani bi kisan ka kai mutum kara ko shi namijin bai gaba wani abu can iyalin shi dangin shi za su shi zahinka su ce har da ka kaiwa ne kara to wannan wace irin mace ce za ta kai mijinta kara su za su mayi sanadiyar da za a rabu da kai to mata duk sun gane da haka nan yanzu mu kan ga kamar ni yanzu mediatrix nationality cikin garin Niger ko ina zuwa nike gida gida muna bi in ta kai mu zo kullum muna eh, eh, saduwa da mutane inda za a tattauna bisa kan yadda za a yi a daidaita zamantakewa. Mhm, mhm. Tuma da Malam Sidiku menene mafita? Kun shi dai dukkanin cin zarafi da yake faruwa cikin tsakanin ma'aurata. Yaya za a yi a kawo ƙarshen wannan abu? To, ya za a yi sai dai eh, a kiro mutane koko a yi taro ko yanzu muta proje da yawa sun fara bisa wannan abin. Mhm. Sai eh, a yi musu bayani bisa wannan matsala mhm, mhm. don dai su samu su sake eh, halinsu mhm. ko ko su sake yaya ne suna zama zama tarin nan indai namiji ne yana da laihi a gaya musu indai eh, mata ne mace ne yana da laihi sai a ga musu kuma a gaya musu da wannan abin abin ne da yana da matsaloli da yawa mm-hmm, mm-hmm. akwai taban hankali kuma akwai yara da suna nan su ma inda an bar su haka nan mm-hmm. abin yana sa su cikin saye-saye kuma cikin addanci eh, wani irin halayya masu kyau ya kamata ma'aurata su ɗauka domin kawo ƙarshen Eto eh hali dai halinmu wanda da mun sani kuma bisa wannan eh, education kinmu mm-hmm, horo kamar dai maza su ma su san kamar dai wanda malam ya ce mm-hmm. cikin aure babu addanci mm-hmm. babu bakan magana in dai baka baka ji daɗi sai ka kira mutane sai ku yi magana bisan abin kuma kowa ya sake halin shi tun malama halima wani irin kira ne zaku da gaugawa mm, kiran da zan dai na farko mutane a gama karhe da karhi mm-hmm. a samu a yi ingantacciyar doka wadda za ta kare kowa da kowa mm-hmm, mm-hmm. eh dangantar da wannan cin zarafi da ake yi a hudu doka wadda za ta dibi kowa da kowa kuma wadda za ta yi amfani da duka irin cin zarafin da ake na farko na biyu bayin doka ba a yi aiki da ita na uku kuma a waye ma mutane kai mhm. abu ko ina sunku sunku a waye ma mutane kai mhm. kamar yadda hajiya wata ce mi gida gida gida gida in ta kai hali a yi gida gida mhm. a yi waye ma mutane hankali saboda a gaskiya wannan abu yana kawo cikas yana mai da agogo baya malama hawa to ni dai gakiya kira da agare ne ina so ne kamar eh, da da minister mai kula da haƙƙin mata da da proje da suke zuwa nan su kama mu da kungiyoyi masu masu kare haƙƙin al'umma muna so ne a ba mu mwayen kwa mhm. a ba mu karhi mu shiga cikin garuruka mhm. mu waye mu mutane kai mu hada musu mu musu wayin kai guda kenan mhm. na biyun wallahi ina so ne wanga hajiyanga ga da kungiyan ganata da mu ma minister a san duk al'umma ya san da zamanmu wanda an matakin zarafi ya san inda zai kai kukan shi saboda ka gani in ka kai maganan ka mu nan kowa ya sani in an baka kashi ma baka so wani ya ji tunda oliya ya ke mutunan ka ya kawo maka taimako hode ne zai maka in kai wada kai da shekaran jiya mijinka ma sai da ya maka duka amma in an zo wurin mu an gaya mu ba mai ji tsakaninmu ne da Allah mun yi rantsuwa ne buskar aikin mu mhm. sai mu ruha mu mutu asiri mhm. al'umma sun san da kana da matsala baka iya wada mu uwarka da ya ayyuka ka mhm. baka iya wada mu wanda kun ka wuto ciki guda amma ka gani an zo an gaya mu mummunan ministar koko su hajiya hajiya wanga halima kungiyar nasu sos mm-hmm. sai su zo sai a samu nazari ka gani a cikin asiri ruhe mm-hmm. sai a kawo maka taimako mm-hmm. kuma muna so al'umma su sani da akwai warare prison and charge holistic wanda allah ya sa an cikin cin zarafin nan mutunan ya mu kwarai akwai inda yake zuwa inda akwai likita akwai zuz akwai police akwai mai masu aikin kwalwa mm. mutanen nan ma'aikatan nan hudu za su tarba mutuna a yi mai magani mutane su sani da akwai inda za su kai kukansu mhm, mhm. inda za a sauraron su kuma akwai inda za a musu magani. To madala, aha malam sidiko Ni wani na in kara da yi inda akwai wanda ya samu cin zafi. sai ya gaya ma mutane mhm, mhm. ya samu ya hidda shi cikin zuciya mhm, paske in dai bai hidda shi cikin zuciya abin yana yi ya bashi eh, rashin eh, taban hankali kenan don haka nan ne mutum ba kamata ba ya liƙe cikin ah, eh, zuciyansa sai ya gama wani ko abokin shi ne mhm, to mhm. wata rana inda ka gaya aboki shi ma sai ta yi gaya abokin shi don mhm, haka nan ne inda sun zo likita akwai ko cikin ong akwai wanda suna yana saurare su kuma yana daukan matsalan su sai a ta yi a samu mafita. To madalla nan muka zo ƙarshen muhawarar mu ta Studio Kalango kan cin zarafin jinsi a cikin zamantakewar ma'aurata. Mun kasance tare da Malam Siddiku Amadu masanin ilimin halayyar ɗan Adam da kuma Hawa Sadu shugabar da ke kula da eh, al'amuran jinsi a ofishin ministan inganta mata da kare yara da kuma Malama Halima Jido ta kungiyar FEV. eh, da ni rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da mustafa ayuba da abdullahi yakuba bungala star akan na'urari muke ce muku ma'asalam a huta lahiya.